Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan wata kisa ce wanda wani jami'in tsaro mai suna Muhammadu Sabbah ya ba da wannan kisar ya ce suna cikin rangaji cikin dare, can tsakar dare sai suka ji alaman an yi hatsari ƙaran mota ta bugu da wani abu ta kauce hanya a bayan gari. Ya ce da yake tsakar dare ne ya ɗauki motarsa da shi da abokan aikinsa suna bi a hankali suna tafiya suna tafiya da yake cikin duhu ne. suna haskawa da fitilan motar su can sai suka hango wata mota a juye ta juya gaba ɗaya suka haska da fitilan mota sai suka je wajen abuja domin su kai doki suna zuwa sai suka ga wani bawan Allah a gefe yana sallah yana nafila sai da suka bari ya gama sai suka ce baba kai ne wannan hatsarin motan ya faru da kai ya ce eh ni ne suka ce alhamdulillah alhamdulillah tunda ka fita lafiya kalau tunda abun akan karfe ya tsaya alhamdulillah sai ya murmushi sai ya ce musu matata da ‘ya'yana biyu suna ciki. Allahu akbar aka taho da gudu aka duba aka ɗaga mota da ƙyar aka zaƙulo matar da matan guda biyu su waɗannan jami'an tsaron suna ganin matan matar tashi da 'ya'yan biyu sun rasu sai suka yi ƙoƙari suka ja shi gefe irin karya hankalinsa ya tashi kuma kar ya damu suka ce yanzu babu abin da za a yi za mu kira motar ah, masu kiwon lafiya za su zo amma kafin nan mu je asibiti saboda a ga yaya menene ya faru da su wannan dattijan sai ya dariya ya ce ai na san sai da su matata ta rasu ‘ya'yana biyu matan duka na san sai da su, a gaban ido na suka rasu wannan jami'in tsaron ya ce wallahi saboda abin da ya gani kafarsa ta kasa ɗaukansa tana rawa faɗuwa ya zauna saboda abin da ya gani na tashin hankali amma wannan mutumin wanda matarsa ce da 'ya'yansa biyu ne suka rasu cikin nutsuwa cikin murmushi cikin godiyar Allah yake musu wannan bayanin yake musu wannan bayanin Allahu akbar Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna sabr inda sadmati ula wato hakuri akan musiba shine a daidai lokacin da abin ya faru da kai kai hakuri. ba wai sai ka gama ihunka ka gama kukanka ka gama faɗe-faɗen abin da za ka faɗa sannan ka zo ka yi shiru to wannan ba ka yi haƙuri ba kuma ba za ka samu ladan haƙuri ba Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ba mu haƙuri a rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh